بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى دسكي سورانا ودكلم عليه وانا اللوكتي inda muke gabatar muku da darasi daga wannan mu'assasa ta as-sahabatul kiram a cikin littafin babban malami wato professor abdurrahman bin sa'ad mai suna su'alun wato a ƙa'idun shi'a al'isani a shari'a su'alun wa jawabin yau mana 21 ne ga watan Shawwa hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya wanda shi daidai da uku ga watan shida shekara da ashirin. wannan ita ce halka ta goma sha bakwai ina ganin muna bayani dangane da abin da ya shafi aƙidu na 'yan shi'a da kuma hatsarinsu cikin addinin musulunci da kuma yadda manafincin manafakai yake fitowa fili kaga wani yana rikici da kai saboda kana taɓa waliyansa a fahimtarsa waliyan da shi ya naɗa su ba Allah bane ya naɗa su a daidai lokacin da waliyan da Allah ya naɗa kuma yana ba da uzuri ga wanda yake sukar su yana ganin cewa ai yan uwansa ne abokan tafiyarsa ne wannan shine ainihin wato tanakudi don haka a kamar yadda na faɗa a halkar baya na ce da wannan ne za ka tausaya wasu shekul islamu bin cemiya rigingimin da suka taso mana kwanan nan mu kaga mun maye aure muna da iyali harkokin rayuwa ana tabawa amma su kaga saboda yanayin da aka samu kai damar ma da za a yi aure ba a samu ba yadda za a samu a ba addinin musulunci kariya yan bid'a sun taso sun ma addinin musulunci ta suna sosai sun lalata shi ta irin wannan hanyoyin da ake shigo ma addinin musulunci da shi wani kawai ya tashi daga bacci ya miƙa ya ce wani ya zo ya ba shi saƙo-saƙon ya zama addini to in Allah bai ka wanda za su ba addinin musulunci kariya ma ina tabbatar muku musulunci su ya koma da shi da kiristanci ba su da bambanci yadda kirista kawai zai yi miƙa a totin sai ya ce an mar wahayi ya kalli wani ya ce zai arziki ko ba zai yi ba to billahi lazi haka musulunci zai koma duk shehin da ya miƙa ko wani malami na shi a kawai zai ce an mar wahayi kaza kaza kaza kaza shikenan kuma ya zama addini ba yadda za a yi amma ka'ida ta Allah a doron ƙasa da ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard kamar yadda in ban da duk sanda aka samu wani mabannaci sai Allah ya kawo wanda zai gyara kamar da Shehu Abdullahi yake cewa wal kulli fir'auna daga Musa sada duk lokacin da aka samu wani fir'auna to sai Allah ya ajiye masa Musa mai katuwar sanda wanda zai timbe a kansa wannan ita ce ka'ida sanan wanda suka yi ta kokarin su bugu waya wasu suna so su yi jayayya da mu a program din da muka yi jiya su bari insha Allah in Allah ya kai dare amma su sani cewa yanzu ba wai malamansu ba a'a don wasu yara ne muka fahimta malamansu ma ba ta su muke ba malamansu na gaban yanzu da su muke yi to da ka wannan matsalar ta fi karfinsu ba za su iya kare ta ba da haka insha Allah karatun da muka fara in an jima mai taken ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaza bayan ya koma zuwa ga Allah addini ko damfara da wannan. mun yi halka ta ɗaya jiya a jira halka ta biyu tana nan zuwa kuma za mu buɗe layi yadda nake faɗa nake cewa waɗannan yara ne ba su san rikicin karatu ba to yanzu ne za su gane cewa ta gaske ne ba su san rikicin karatu ba kuma akwai wasu bayan Allah ba zan gushe ba ina musu godiya saboda wasu abubuwa da suka tsaya mana a kansu kuma ina gode ma Allah da zama ina da cikakken lokaci na in yi karatu in yi bincike akan kowace matsala da ka wayan bayan Allah Allah ya saka musu da alheri muna mika gaisuwa zuwa ga babbar giwa Alhaji Ibrahim daga Gaya Alhaji Ibrahim muna maka fatan alheri irin su Alhaji Hamisu da sa kamfani kayan kamfani daban da na shago muna maka addu'a da fatan alheri da sauran jama'a ire iren ku bari mu shiga cikin littafi malam yace waftara shaykhuhum Shihu shi'a malaman shi'a sun kirkiri ƙarya ala abi jafar annahu qala wa hasha tsarki ya tabbata ga Allah ya faɗi wannan magana sun ce ya ce wai ma ba a na nabiyan qattun Allah bai taba aiko wani annabi da ɗaya ba illa bi wilayatina sai da wilayar mu wal bara'a min aduwina da kuma fito na fito daga makiyan mu shine yanzu matsalar da yan umma yan ɗariƙo suka zo suka gina da hadisin fasirani fil suka ce shine ganin annaba a nan duniya na ce musu babu nassi akan matsalar nan kuma su jira in an jima zan yi ta'arifin nassi in na yi ta'arifin nassi sai mu ɗauko wannan fasirani filiya kaza sai mu ɗora shi akan ma'aunin nassi za su gane cewa ba nassi ba ne to a ƙa'ida nassoshin shari'a sun kasu gida biyu muna da ƙarƙa'iyyar subut kata'iyud dilala zanni subut dilala kata'i subut dilala nassi ya tabbata tabbatuwar da babu wanda ke shakka duk duniya an yadda daga wajen Allah yake ya zama kata'i subut kata'i dilala kuma duk duniya a yadda cewa wannan nassin ma'ana ɗaya ke nuna yanzu wa kuma ilahun wahidun ai duk duniya ta yadda duk wanda ka jama wannan ko ya san ka'idar ilimi ko bai sani ba ya fahimci cewa kawai abin da ayar take nufi abin bautar ku abin bauta ne kwaya ɗaya bai buƙatar sai ka tsaya kana masa wani bayani bai buƙatar sai ka tsaya kana masa wani bayani kafin ya gane mai Allah subhanahu ta'ala yake nufi in na ce qul huwallahu ahad duk wanda ya karatu ko wanda bai karatu ba da kace Allah ɗaya ne ya gane abin da ake nufi eh, wannan shine qat'i subut qat'i dilala to da ‘yan shi'a suka zo suka ce maganan wulaya da muka kawo a baya ta shugabancin mutum goma sha hudu Allah ne naɗa sannan yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin haji ya fi kalmar shahada abinda muka ce musu muna neman tun da wannan matsala sai ta aƙida nassi ka ta iya dilala nassin da ya tabbata ba a shakkar ingancinsa sannan ya zama ka iya dilala yanzu ko wanda bai karatu ba in ka ja masa cewa Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya gane kai tsaye abinda Allah ke nufi Allah ya dauki annabi Dawudu ya sanya shi khalifa ne a doron kasa da mun samu irin wannan nasin a Qur'ani Allah ya ce ya Ali ya Ali bin Abi Talib ko ya Ali bin Abi Talib inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya Ali inna ja'alnaka khalifatan fil ard shikenan magana ta riga ta kare nasi ya zama qat'i subut qat'iyyu dilala yanzu cewa annabi adamu wa rabbu qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ai wannan nassi ne cewa ba zai ɗauki wata ma'ana ba sai Allah ya sanya annabi adamu a doron ƙasa a matsayin khalifa to mun ne musu kawo wannan nassin qat'iyyu subut qat'iyyu dilala shine abin da har yanzu aka rasa akan asasin aqidar su wanda kuma shine babban rukuni a bangaren shika-shikan musulunci babban rukuni a bangaren shika-shikansu na imani babu shi yasa duk da ka ƙudurci aqida ka tafi nemo mata dalili to abinda bai kamata ya zama dalili ba sai ya zama dalili amma kafin ka kudirce aqida ka nemi dalili tukunna ka tabbatar cewa wannan dalilin shi ya kafa aqida sai ka kudirce aqida babu wanda zai iya ture maka dalili wannan shine taimakon da Allah ya yi ma ahlus sunna tun daga malaman farko wanda suka fara zauna suka yi karatu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi su ne sahabbai sai zama duk dalilin da za mu ƙudurce mu bauta ma Allah da shi sai da aka samu dalili na alƙur'ani da sunna sannan aka kifa aka kafa dalilin wannan ya sa har gobe inda za a tattauna addini magana ta dalili da dalili idan ka ga sunna ya tafi tattauna an samu matsala to sai dai abinda malam abdul wahab yace innamal khawfu al muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu istila kana ahli sunna zaka shiga hanya akwai abokan gaba akwai makami na ilimi a hannunsu kai baka karatu ba ka tafi zaka wakilci sunna dole daga karshe illa za a yi ma sunna ba dan wai sunnan ba gaskiya ba ce. a'a sai dan kai da ka shiga hanyar Bakai ta tasallu da makamin da ya kamata ka ba sunna kariya ba nan ne ake samun matsala amma ku duba yanzu a duniya za ku ga yadda a suke shan wahala yanzu yanzu kwanan nan daga wani matashi ya fito daga makka muhammadu makki ga irin su isa daga libya ga irin su rami isa ga irin su farrabi suhaibi su irin su khalid wasabi dama tintini sun daɗe hanyar su adnan ur'ud irin su malam usman al-khamis irin su abdurrahman al-dimashi su wa'annan sabiqun al-awwalun ne akan wannan dagar amma wa'annan matasa ne suke tasowa yanzu za ka ga duk wani ɗan shi'a da aka buga da shi malaminsu guduwa yake ba sa iya bugawa a tsaya ta ɓangaren dalili wani ma da an buga mai waya ya ɗauka da an ce ma ka isa zai ce la'anatullahi alaika ya rami isa la'anatullahi alaika bi adadi an fatil khalaiki sai daddan na zage-zage kawai sai gudu da gudu haka take yi na kan baka isa ban ka bugo waya ban ɗauka ba ko na ki sauraron ka kawai baka cancanta bane in saurare ka amma ba malukin da zai ce ya bugo mun waya mu tattauna wata matsala da shi a'a kawai muna kowace magana da wanda ya dace da ita dan yanzu akwai wanda nu suna suke nema wani ma wasu ma da sunan da zaka sun je sun yi karatu sun ce ai wani shi ba kowa bane kaza kaza kaza kaza to sun fahimci a asadu ya kai wani mataki da ka faɗa ya faɗa ma suna ganin sharaf ne to shi yasa kowa sai ya taso sai ya yi wa kanka da haka ku yi haƙuri Allah ya sa mu dace wa zalika wannan shine fadin Allah ta'ala fi kitabihi a littafinsa sun ce Allah ya ce walqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Allah da ya ce man aiko da manzo cikin kowace al'umma da ya zo ajanda ta farko yana cewa a ni'budullaha ku bauta ma Allah waje ta ne buttagut ku ne sun ci ɗagutu wa minhum daga cikin mutane sai zaman to man akwai wanda Allah ya shiryar da su wa minhum daga cikin su akwai man haqqat alaihi dalala wanda bata ta tabbata akan shi siyasi ya bata sai suka ce wa minhum man haqqat alaihi dalala bi takdhib ali muhammadin wata hanyar karyata iyalan gidan annabi muhammadu ne ya zamanto haqqat alaihi dalala wannan yana cikin tafsirul ayyashi a mujalladi na biyu wato shafi na ɗari biyu da tamanin a hadisi na ashirin da biyar suratun nahali da kuma tafsirin safi a mujalladi na uku shafi na ɗari da talatin da hudu suratun nahali da kuma tafsirin burhan da suratun nahali da tafsirin nuru sakalaini duka za ka ga sun kawo wannan magana cewa yadda ayar take wa minhum man haƙar alaihim dalala bi takdhib ali muhammadin kuma a cikin iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu matan annabi a ciki abdullahi dan abbas bai ciki da haka sai ya ce wayan ati shuyukuhum malaman Malamansu suna siffantawa na waɗanda suka gabata suna siffanta ababakarin wa umar bil wa tsago suna siffanta abubakar suna cewa shine ne Aljib wa tsago kun ga a cikin suratul nisa Allah ya ce malla kun suratul maida malla anahu Allah wa gadiba alihi wa ja'ala minhum al qiradata wal khalajira wa abada tsago to suna fassara aljibta din shine abubakar dagutu din shine umar haka ba suke yi fa shi yasa sai ce maka to tafsirin zahiri jibti da dagutu sunan wasu abubuwa ne amma baɗini abubakar da umar ne sai ya ce iftara fiƙatu islamihim alkulaini wanda suke ce masa fiƙatul islam ya ƙirƙiri ƙarya ala abi jafar annahu ƙala ya ce wa hashahu suka ce wal jibtu was fulanun wa fulanun haka suke irin wannan istilahin fulanun wa fulanun wannan ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da hudu da ɗari uku da ashirin da biyar a hadisi na tamanin da uku babu fihi nukatun wa natsu min at-tanzili fil walaya anan ga usulul kafincin ai musu ne guda hudu ga sun muna da su ba sai ka dauko ba wayannan shine abin da suke faɗa sai suka ce Abubakarin wa Umar wanda ya fito ya fassara cewa fulanun wa fulanun dinnan shine Abubakar da Umar ka tafi littafin Biharul Anwar na majalisi a mujalladi na 23 shafi na 306 hadisi na biyu babun annahum anwarul lahi wa ta'awilu ayatin nur fihim alaihim assalam zaka ga anan ya kawo yace fulanun wa fulanun ɗinnan da Allah ke magana anan waɗanda su suke faɗa suna nufin Abubakar da Umar suke magana haka Muhammad al-Baqil al ya faɗa to da haka zaka ga haka zaka ga suna wannan istilahi وألم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لأنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر ألا يتمك كفر سيسي فلان والفسوق سيسي فلان والإسيان فلان إن كما دعواي فلان إنه سيأتي ألا يتمك كفر شيني أبو بكر والفسوق شيني عمر والإسيان شيني أسمان هكذا سيفسرها ثم تنجدوب تفسير القمي هكذا غني fulanun wa fulanun wa fulanun da ko cikin nurul ashiki na haka za ga ana cewa ko a ce Allahumma il'an awwala zalimin Allah ka tsire mu farkon azzalimi sai a ce wasani wasalisu daka duk in ka dan shi'a ya zo yana magana yana ce maka awwalu da sani da salisu yana nufin abubakar da umar da usman su ne awwalu da sani da salisu haka suke sannan ya ce wayan wayan atuna amiral mu'minina umar suna tufanta amiral mu'minina bisani da aka faftaru sai suka kirkiri ƙarya suka ce Allah da yake wa kanan kafiru ala rabbihi zahira kafiri ya kasance akan ubangijinsa zahir wato mai taimako ne sai suka ce a nan wajen me suke nufi ƙala sai ce alkafiru assani kana ala amirin mu'minina wato zahiran ya kasance akan amirin mu'minina suna nufin alibin abi talib zahiran ne wannan ya zo cikin tafsirin ƙummi a shafi na 473 suratul furqan li abil hasan ali ibn ibrahim al-qummi wanda ya rasu hijira 308 da tafsirin nurus saqalaini a mujalladi na hudu shafi na ashirin da biyar hadisi na tamanin da biyu suratul furqan a nan za ku ga Umar shi umar shine wakana da kafir ala rabbihi zahira da haka ala rabbihi din sai suka fassara shi shine amirul mu'minina kafir din da ya zama zahiran shine sai da na umar haka suke yi ba kuma yanzu da muka ce ba ga littattafan muna faɗar rafarar da shafi ma ayin kun isa littafin za ku ɗauko ka ce wannan littafin da ka faɗa ka ce akwai maganan nan da shafi ga littafin ƙarya ne a nuna gurin haka ya kamata ku yi amma tare da haka wasu daga cikin ‘yan uwanmu ‘yan ɗari'u suke ta ƙoƙarin wai su nuna suna da alaƙa da shi'a haka ko wanda ke ta su ba wanda ba dama waye ce addinin musulunci ma in ka ce ba za ka yi ba duka waye zai ce dole sai ka yi ba wanda zai ce dole sai ka yi amma kai kuma baka isa ka hana mu mu faɗa abin da yake na daidai ma yi in kaga za ka je kai ta munafuncin ka kai ta rufa fakka ka je kai amma mu ka'idar mu shine duk wanda Allah ya ce mu so shi za mu so shi wanda duk kuma Allah ya ce mu ki shi sai mun ki shi shine kawai ko ku da nazo na fara karatu nace muna tare da ku ƴan uwan mu ne haka ne saboda usul guda 11 ya hada mu da ku su kuma usul guda 11 da ya hada mu da ku bai hada mu da su ba amma tare da haka sau da wasu a cikin ku zukatansu akwai rashin lafiya sai ya zamanto suka fi ganin gara wanda zai taɓa mutuncin sahabban manzan Allah a gurinsu da matan annabi da wanda zai taɓa waɗanda su suke ganin waliyansu ne waliyan nan kuma kai ka naɗa antum wa aba'ukum an anzalallahu biha min sultan ƙarƙarin abin da zamu yi da kowane mutum da aka ce wali ne a masa kyakkyawan zato amma maganin cewa tabbas ne a gurin Allah ƙarya ne ba wannan tabbasin babu sannan waftara shekuhu mustafar ala abi jafar annahu qala ya kirkiro ƙarya yake cewa wa hashahu yace tafsiruha fi batn alquran tafsirin ta yana cikin baɗinin alqurani ya'ani aliyun huwa rabbuhu fil wilayati wat ta'a sayyidina ali shine ubangijin wato umar wajen abin da ya shafi wilaya da kuma da'a wannan ya zo cikin basairu darajatul kubra a mujalladi na ɗaya shafi na 169 a hadisi na biyar annawadir min min al fil wilaya anan ya kawo wannan magana mun yarda cewa kalmar rabbu ana faɗa ma Allah a faɗa ma wani wa wani Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya tabbata cikin suratu yusuf amma mafi karanci yanzu da abin da zai ɗauki hankalin mutane da kai amfani da kalmar rabbu to mutane kawai zai ninsu yakan tafi zuwa ga zuwa ga Allah shi yasa ka ga an samu wani a cikin su yana cewa Ali bin Abi Talib huwa rabbuna yawmal qiyama ya ce shine ubangijin su gobe alkiyama ya ce shi zai ma halittu hisabi to kaga Allah da ya faɗa ya ce summa inna inna alaina iyabahu summa inna alaina hisabahu idan ka ce Ali bin Abi Talib ka kawo huwa rabbuna yawmal qiyama ce kuma shi zai wa mutane hisabi yanzu kaga yakin maganan yana nuna cewa matsayin Allah gobe alkiyama ka dauka ka ba sai da na ali ba wai kalmar rabbu da ma'anan ubangida ba ba ita kake magana ba da haka ɗan shi'a ba sa faɗan kalmar rabbu da ma'anar ubangida a'a suna faɗatta ne da ma'anar duk wani matsayi da ka sani Allah yana da shi to alaƙar a'imma ɗin nan daga sayyidina ali zuwa wa al'imam al mahdi al-muntazar kaman ba ni na faɗi wannan magana ba kamalul haidari shi ya faɗa ya ce kamar kawai Allah ya gina kamfani ne ya sauka sai ba a in masu suke gudanar da kamfani. Ke sa lokacin da suke so su bautar da mutane sai su nuna maka imamai suna da wani irin matsayi sun san gaibu su suke juyar da duniya su suke gudanar da ita lokacin da suke so su zagi sahabban manzan Allah kuma sai su nuna kuma a masu nan suna da rauni ta yadda raunin ne yasa aka je aka samu na na Fatima da ciki aka tokare ta cikin muhusin ya bare amma ba mu taɓa samu sai da na Ali ya tashi yana neman jinin sa da aka kashe ba a daidai lokacin da Allah ya ce wala taqtulun nafsan allati harrama Allahu illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana wanda aka kashe in sai na Ali ya san an zo an tokari cikin matarsa ta hanyar zalunci har cikin ɗansa ya bare an kashe shi ta ya zama wajibi ya tashi ya nemi jinin ɗansa da aka kashe dan Allah ya ce qad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura amma sai na Usman kowa ya gani gashi ya tashi yana neman jinin Muawiya da aka kashe ya kai sai na Ali bai tashi ya nemi jinin Muhsin da aka zo aka tokare ta ba aka barar da ciki kaga wannan yake nuna maka tsantsagwaran ƙarya ne ko a ce maka a'a ai an janyo shi ya zo yayi bai a kal jamalul makshuf haka ba za su ce fa an janyo sai da na'ali kamar raƙumi haka aka zo aka sashi tilasta ya bayan to wanda aka ce yana juya duniya ya san gaibu yana da kaza yana da kaza a lokaci ɗaya sai a nuna maka cewa kuma to a nan wajen in suna so ka zama bawansu ba bawan Allah ba sai su nuna maka sun kai wannan matsayin idan kuma suna so su zagi sahabban annabi sai su nuna a lokacin cewa a imma da Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda kuma masu rauni ne haka suke yi sannan wa qalu fi ta'ala suka sake faɗa cikin faɗin Allah ta'ala suka ce wa qala Allah Allah ya ce la tattakhidu ne ithnayn Allah ya ce kakku rike abin bauta guda biyu innama wa ilahun wahidun kawai abun bauta ƙwaya ɗaya ne sai suka ce ya ani bi zalika abinda Allah ke nufi da wannan wala tattakhidu imamai ne kada ku riki imamai guda biyu suna nufin suwaye imamai ne nan? su ne abubakar da umar inna ma huwa imamun wahidu imamin kwaya ɗaya ne shine sai na ali wannan fa ya zo cikin tafsirul ayyashi a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku hadisi na talatin da shida suratun nahali da tafsirin nuru tsakalaini a mujalladi na uku shafi na hamsin hadisi na ɗari da sha ɗaya suratun nahali a nan fa jama'a suka kawo sai suka ce yanzu kun fahimci hatsarin cewa alkur'ani yana da zahiri da baɗini to zahirin ƙur'anin shine duk musulmi idan ka karanta masa kace Allah ya ce wa qala ke zo tattakhidhu ilahayn ithnayn abinda zai fahimta shine Allah yana umarni ne yana hani taka a kuskura a riƙe ababen bauta su zama biyu shi a haɗa shi da wani sai ce inna ma huwa ilahun wahidu abun bauta kawai haɗe ne kuma wannan ya maimaita a cikin alkur'ani Allah yana ta faɗa mana wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim shi yasa a suratu ibrahim da ya gama me ya faɗa bayan ya gama maganan alkiyama da ya gama maganan alkiyama Allah subhanahu wata'ala da yace yawma tubaddal al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما كسبت سيتي إن الله سريع الحساب سيتي هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد لن تسنشوا شيء أبن بوتاني قوايا وليذكر أولو الألباب لن دون من هنكل يتناني sai aka ce maka to wannan fa tafsirin qur'ani na zahiri shine ka a rike abun bauta guda biyu a hada Allah da wani inna ma huwa ilahun wahidu abun bauta kwaya ɗaya shine Allah to wannan zahiri ne amma baɗini shine kar ku rike Abubakar da Umar ku rike Ali bin Abi Talib shi shi shine inna ma huwa ilahun wahidu dan Allah ku kalle yanda ake wasa da addinin musulunci ku kalle yanda ake wasa da alqur'ani ku kalla dan Allah ku gani to irin wannan wasar da ake so a yi da addini da muka tashi muka tare to shine abin da ya tsaya mu wasu da mu suke kwana da mu suke tashi wani ma sai ka in yana karatu duk wuri sai din numfashi in ya numfasa sai ya kira sunan ka sai ka ce wuri saboda ya shigo da abubuwa na banna ka tare ka ce sam ba zai yi ba wannan shine abin da suke yi sannan waftaro suka kirkiri ƙarya anil mufaddal annahu sami'a ba abdullahi ya kuli yana faɗa fi qaulihi ta'ala yace wa asharaqatil ardu bi nur rabbiha ƙasa za ta haske da hasken ubangijinta ba maganan alkiyama ake ba Allah yace wa nafika fi suri فسئك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفك فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون زي بوسا idan aka yi busa ta farko duk wanda ke sama da ƙasa sai ya mutu sai wanda Allah ya so ba zai mutu ba sannan za a sake busa ta biyu da an sake busa shikenan fa idahum yanzu, yanzuru kawai sai mutane su ga shi sun miƙe ga alkiyama ta riga ta ainihin wato yi wannan shine to ne Allah subhanahu wata'ala ce wa asharaqatil ardu qasa zati hasi binur rabbiha da hasken ubangijinta wa wudi alkitab za a zo da littafi na aikin bayi sannan waji abin nabi ne wa shuhada za a zo da annabawa da shaidu wa kudu ya bai na kuma haka za a hukunci tsakanin mutane da gaskiya ƙala sai ya ce rabbul ardi a nan wajen da Allah yake cewa wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha ƙasa za ta haske da hasken ubangijinta yace ya ani imamul ardi imam na ƙasa fa idza kharaja yakunu madha idan ya fito me zai bayyana قال سيتي إذا يستقبل الناس عن ضوء الشمس ونور القمر idan mahadi ya bayyana to lokacin mutane za su wadatu daga barin hasken rana daga barin hasken wata ku kalli fa hasken ranar nan da Allah ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya kun kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya afala tasma'u ranan nan da Allah yake cewa waje al-qamara na nuran waje ash-shamsa siraja wa sakkara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibaini suna nan kode mashi to sun ce idan mahadi ya bayyana to lokacin haskensa zai zamanto mutane ba su bukatan hasken rana da wata wannan shine wa asharaqatil abdu bi rabbiha shine hasken mahadi shine hasken ubangijinta dan Allah ku kalle yanda ake wasa da addinin musulunci wannan fa ya zo cikin tafsirul qummi a shafi na 595 suratul zumar da tafsirul safi a mujalladi na hudu, a irin nawa mujalladi bi kawai yake da shi shafi na 331 suratul zumar sai aka ce ƙasa za ta yi haske ne da hasken mahadi ba da hasken Allah ba in ya bayyana mutane za su dawo ba su bukatan menene gidan Allah yadda ake wasa da addini waye ta jazza'una bi nuril imam da haka kowa zai dan samu nashi kamfatan da hasken imam wannan fa haka suke fassara qur'ani fa sai ya to bi nur rabbiha hasken ubangijinta wannan fassara ce ta zahiri ta baɗinin shine hasken al-imam mahdi idan ya bayyana shine wa asharaqatil ardu bi nur rabbiha to da haka idan kaga wannan dole ne waɗannan mutanen sai sun mana sharri sai sun mana ƙage sai sun duk abin da za su yi sun yi kuma alhamdulillah, mun gode ma Allah subhanahu wata'ala ta yadda muna nan muna fito da duk wata aƙida da tushenta ya sabawa addinin musulunci wajen yin bayani na dalili kuma yanzu kan kamban da suke yi wani sassin yana ganin ya yi karatu a zuwa tattauna da su ai ba kana ba mutum yana ɗan karamin yaro ba baka san rikicin karatu baka samu waya ka makale ka bugu a'a malamin ka ya kamata ya fito ai ta yadda in an kawo duka ya tare ya tare kansa ya tare muku amma kai a kawo maka duka ka kasa tarewa sai ka sake turo shi daga baya zai tare dukan gara tun farko ka turo shi in an doke shi ya kasa tara dukan shi ke nan baki ɗaya a haƙura wannan shi ne ka'idar da ya kamata a riƙe abinda wani na faɗa mai ke da muka yi magana da shi ya ce wai in je in saurari tattaunawar da aka yi da malam tal'udi da malam jafar zan gane ko so waye na ce masa wallahi ba na maka shakka malam jafar da su malam bin usman malamanmu ne kuma suna da falala a kanmu amma na ce na rantsi da Allah in malaman ku suka buɗe tattaunawa da mu sai sun sha wahala a hannun mu wahala da ba su sha a hannunsa ba kuma yana ganin ƙarya ne amma yanzu sun gane haka ai to da abu ne malaman mu galibi aiki ya musu yawa malami ya karantar da tafsiri qur'ani usulul tafsiri waye waye masail na bincike in aka samu wani karamin yaro ya zo ya zauna yayi tarkiji akan shubuhohi in aka je ho baka shirya yadda za ka yi tahalilin ta ba sai kaga ta zama maka matsala amma alhamdulillah duk wani mai zan faɗa ne matsiyaci da zai ɗauko wata shubha ya wurgo ma sunna daga kowane tsarab yake Ɗan ƙur'ani zalla ne kai dan tatsi ne dan qalaqato muna jiran ka dan shi'a ne kai muna jiran ka dan waye kai dan dan kowace tsiya ne muna jiran ka dan ahmadiyya ne muna jiran ka shi yasa tattauna da muka da ɗan ahmadiyya a wancan gidan rediyon kibla fm a da aka zo ana tattaunawa cewa wayarsa caji zai ɗauki amma ya san za a tattauna ya kisa caji Wanda daga cikin in shi'a da ya kawo hadisi na ce yana ina ne ya ce yana cikin musulun na ce wannan nan ba ta nawa ya ce in duba babi kaza na ce ta ai da wannan yana nuna kwata-kwata baka ma san shi ba baka karanta shi ba musulun na limam Muhammad bai da babi ko ɗaya to tun da ya ce zai tafi sallah har yanzu bai ga sallah ya dawo zai shekara uku bai dawo ba wallahi saboda aka taba shi abdullahi ne da ya buga da siyun fa yace falaisu raji'i na ila qitalin lana fihi ila yawmil ma'adi to shi ma tun daga ranar bai dawo ba har yanzu zai shekara uku bai gama sallah ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace malam Ali yana nuna mun cewa lokaci yayi وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi